haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc mai sauraro barka da wannan la'asariya da fatar ana cikin koshin lafiya Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki kuke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana yau Lahadi biyu ga watan Agusta na shekarar 2020. Bar Ibrahim ya fara da karanto mana mahimman kanun labaran. Wani bincike da jaridar New York Times ta gudanar ya gano cewa ɗalibai da malamai shida ne suka kamu da cutar COVID-19 kuma goma sha hudu ne suka mutu. Wasu 'yan bindiga da ake kyautata su ta yin 'yan Boko Haram ne sun halaka mutane a kala goma sha uku suka kuma raunata takwas a arewacin kamar a yau dinnan lahadi sannan 'yan sanda a kasar india sun damke mutane da dama dangane da siyar da wata gurbatacciyar giya wacce ta halaka mutane da dan dama a jihar punjab kanan labaran kenan aka saurara bayan labaran kuma za a ji cewa rundunar sojan najeriya ta kaddamar da operation sahel sanity ko menene dalili? Tallafawa rundunar operation hadirin daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga barayin dabbobi masu garkuwa da mutane kashe-kashe da ya addabi wannan yanki. A can kasar Nijar kuma hukumar zaben kasar ta fara wayar da kawunan al'umma 'yan watanni gabanin zaben kasar ko me take neman cimmawa za mu yi zaɓe na ƙananan hukumomi za mu yi na shugaban ƙasa za mu yi na diptoci to muna son zaman lahiya zaɓe ba haɗa ba iko Allah ke bada shi. Sannan muna da rahoto game da wani gidan ajiye yara kangararru na gwamnati a jihar Filato. Kamar kowace ranar Lahadi, muna ɗauke da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahiru mai shanu ta shirya kuma za ta gabatar amma yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa ibrahim kalmasi garba wani bincike da jaridar new york times gudanar kan makarantun kwaleji da jami'o'i 270 a amurka ya gano cewa ɗalibai da malamai da shida ne suka kamu da cutar covid-19 kuma daga cikinsu goma sha hudu cutar ta hallaka amma daga cikin makarantu dubu ɗaya da jaridar ta tuntuɓa wasu ɗaruruwa ba su ansa tambayoyin ba wannan ƙididdigar dai ba ta haɗa da adadin zangon karatu na lokacin fol ba wanda tuni aka fara a wasu makarantun masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na kan faɗi tashin neman hanyoyi mafiya inganci masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na kan faɗi tashin neman hanyoyi mafiya inganci na kare ɗalibai da malamai daga cutar wasu makarantun na komi ne ta hanyar yanar gizo a yayin da wasu kuma ke garwaye karatun yanar gizon da na fuska da fuska zuwa yanzu dai a duniya baki ɗaya mutane akalla miliyan goma sha bakwai da ɗigo takwas sun kamu da cutar sannan sama da dubu ɗari shida da tamanin da biyar sun mutu bisa ga alƙaluman jami'ar johns hopkins Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun halaka mutane akalla goma sha uku suka kuma raunata takwas a wani harin gurneti a arewacin Kamaru a yau dinnan Lahadi. A cewar wata majiyar tsaro da kuma jami'an yankin da su kai wa kafar labarai ta Reuters bayani. 'Yan bindigar waɗanda ba tantance ba sun jefa gurneti kan jama'a a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke ƙauyen Mazogo wanda ke daura da kan iyakar Najeriya a yankin arewa mai nisa na kasar ta Kamaru a cewar magajin gari Medjewe Bukar. Mutanen da ke wurin sun gaya Bukar cewa mutane goma sha hudu sun mutu. Wani jami'in tsaro wanda ya tabbatar da aukuwar harin ya ce wasu mutane biyu ma da suka samu raunuka sun mutu, wanda ya kai ga adadin mace-mace goma sha biyar. Boko Haram ta kwashe shekaru goma tana fafutukar kafa daular Islama a Najeriya. Tashin hankalin da kungiyar kan haddasa wanda zuwa yanzu ya yi sanadin salwantar rayuka sama da dubu talatin baya ga raba miliyoyin mutane da muhallansu yakan bazu zuwa makwabtan ƙasashe irin su kamar ɗin da Nijar da kuma Chadi. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zanga a harabar gidan Firaminista Benjamin Netanyahu a birnin Kudus da safiyar yau dinnan Lahadi. dubban masu zanga-zanga sun yi ta gangami a babban dandalin da ke tsakiyar birnin Kudus tun daga yammacin jiya Asabar. Zanga-zangar ta birnin Kudus na ɗaya daga cikin mafiya girma tun bayan da masu zanga-zanga suka fara gangamin kiran Netanyahu ya murabus. Zanga-zangar adawa da manufofin Netanyahu ɗin ta kasance mafi girma tun bayan ta shekara ta dubi da goma sha ɗaya wacce aka yi saboda tsadar rayuwa. 'yan kasar da dama na ganin firaministan bai ɗau matakan da suka dace kan annobar covid-19 ba wasu kuma na cewa bai kamata ya ci gaba da zama a ofis a yayin da yake fuskantar shari'a kan zargin almundahana ba to kafin ibrahim ya karanto wasu labaran bari mu leƙa najeriya yayin da rundunar sojin najeriya ta sake kaddamar da wata sabuwar runduna operation sahel sanity don kakkaɓe 'yan bindiga a arewa maso yammacin najeriya kawo yanzu rundunar ta ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu daga abuja wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton duba da yadda aika aikar 'yan bindiga daɗin ke kara ɗaukar wani sabon salo a shiyar arewa maso yammacin najeriya hedikwatar sojojin ƙasa ta najeriya ta bulo da nata sabon salon da 'yan kwanakin da suka gabata babban hafsan hafsoshin sojojin laftanar janaral tukur buratai ya yi tattaki har zuwa jihar katsina inda ya kaddamar da wata sabuwar runduna mai kai wani farmaki mai take operation sahel sanity kanar aminu iliyasu shine babban jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen sojojin najeriya dalilin kaddamar da wannan runduna dai shine domin ta tallafa wa rundunar operation hadirin daji wajen kawar da miyagun ayyukan 'yan bindiga barayin dabbobi masu garkuwa da mutane kashe-kashe da ya addabi wannan yanki da sauran illoli ga jama'a mazauna yankin babu shakka mazaunan yankin arewa maso yamma na kasar nan na iya ji da kuma ganin muhimman nasarorin da aka cimma da taimakonsu a kan lokaci dan kankani. Kanar Iliyasu kazalika ya sake zayyana ƙarin wasu nasarori. A cikin wannan gajeren lokaci zaratan sojojin rundunar Operation Sahel Sanity sun gudanar da kwantan bauna tare da fitattakar 'yan bindiga daga guraben ɓuyansu a dazuzzukan jihohin Sokoto, Katsina da Zamfara. Haka kuma sojojin sun ceto waɗanda ake garkuwa da su tare da kwato shanun sata da kuma kame 'yan bindiga da ma masu basu bayanan sirri. Bugu da ƙari, sojojin sun sami nasarar kame miyagun makamai da alburusai tare da babura da sauran kayan amfani daga hannun 'yan bindiga. Rundunar Operation Sahel Sanity ta cimma nasarori masu yawa daga lokacin kaddamar da ita kawo yanzu. A cewar masanin tsaro, Air Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa, irin wannan sabon nasara da sojan ke samu ya biyo bayan canza dabarun yaƙi da suka yi yan kwanakin nan ne. Sojojinmu yanzu sun canza salo na inda suke tafiyar da al'ummaransu sun sake jajircewa sun tsaya sun sun duba irin yadda abubuwa ke faruwa da yadda abubuwa ke canjawa su ma suka tsaya suka canja nasu salo suka canja dabaru da sauransu don wannan shi yasa muke samun waɗannan nasarori sannan kuma yana nuna maka cewa yanzu shugabanni yanzu sun koma sun duba yadda aka yi kurakurai don haka shine yanzu take ga sojojin nan ake samun nasara. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan farmaki na Operation Sahel Sanity zai taimakawa Operation Hadarin Daji domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a shiyar ta arewa maso yammacin Najeriya. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan mai na na. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ɗauke da ƙarin labaran duniya. To Aisha, 'yan sanda a ƙasar India sun danke mutane sama da dozin biyu dangane da sayar da wata gurɓatacciyar giya wacce ta hallaka mutane da ɗan dama a jihar Punjab ta arewacin ƙasar. Wani babban jami'in 'yan sanda ya ga kafar labarai ta Reuters cewa 'Yan sanda sun kai samami a wurare fiye da talatin a yau ɗin Lahadi. Tun a makon jiya 'yan sanda suka fara kai samami bayan da mutane suka fara mutuwa. Bayanan kafafen labarai na nuna cewa mutane akalla tamanin ne suka mutu sanadiyar shan gurɓatacciyar giyar. To sai dai jami'in 'yan sanda Rohan Lai ya gaya wa jaridar Associated Press cewa mutane 69 ne suka mutu sanadiyar shan gurɓatacciyar giyar. mahaukaciyar guguwar na mai lakabin azayas na dannawa zuwa florida da iska mai gudun kilomita 100 a sa'a guda bayan da ta ratsa yankin bahamas guguwar ta azayas ta ɗan lafa jiya asabar daga matakin mummunar mahaukaciyar guguwa zuwa mahaukaciyar guguwar da ta saba aukuwa jiya asabar gwamnan jihar florida ron desantis ya gargadi mutanen jiharsa da cewa kar ku bar lafawar guguwar ta yaudare ku Tun dai gwamna DeSantis ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi da dama da ke daura da tsawon gabar Atlantika a jihar. Sannan Dadiyar Drogba tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ɗan asalin ƙasar Abrikos wanda ya fice a duniya ya shiga takarar zama shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar FIB a takaice a jiya Asabar. ɗaruruwan mutane ne suka halara don jinjina ma tsohon ɗan wasan na Chelsea da Marseille yayin da ya isa hedkwatar tafif da ke birnin abidjan to sai dai dragba wanda ya fi kowane ɗan wasan ƙwallon ƙafa a ivory coast can ƙwallon ƙafa a tarihin wasan ƙwallon ƙafar ƙasar ba shi ne ya fi kamar zai nasarar zama shugaban ƙungiyar tafif ba dragba wanda sau biyu ke zama zakaran wasan ƙwallon ƙafa a afirka na fuskantar gasa mai tsanani daga mataimakin shugaban ƙungiyar na yanzu idris diallo wanda hasali ma kungiyar 'yan wasan kwallon kafa ta kasar ke marawa baya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu bari mu tafi Nijar. A yayin da ya rage kasa da watanni biyar a gudanar da zaben gama gari a jamhuriyar Nijar. Hukumar zaben kasar da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun fara jan hankulan jama'a akan mahimmancin zaman lafiya da ci gaba da neman hanyoyin da za su ba da damar gudanar da waɗannan zaɓuka ba tare da tashin hatsaniya ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suni Mumini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. Sanannen abu ne cewa lokacin gudanar da zaɓe a ƙasashen Afirka wani lokaci ne na zaman ɗarɗar a sanadiyar halayyar wasu 'yan siyasar da makoya bayan su waɗanda ido rufe ke neman mulki yayin da masu mulkin ke ƙoƙarin kare kujerunsu ko ta halin ƙaƙa. sabili kenan hukumar zaben Nijar wato Seni ta fara neman hanyoyin cire irin wannan tunani daga kawunan jama'a mafarin shirya wani zaman wa'azin zaman lafiya Abdulrahman Tare Bako kwamishina ne a hukumar zaɓe. wannan conference kin tana da babban muhimmancin gaseni paske za mu yi zaɓe na ƙananan hukumomi za mu yi na shugaban ƙasa za mu yi na diptoti to muna son zaman lahiya zaɓe ba haɗa ba ne iko allah ke ba shi kuma allah ke amshi don eh, dole kowa ya je cikin ruwan sanyi a aikata saboda al'umma ta gane abin da ake yi saboda ita ne to kuma kana tashin hankali ga ba kyau ainihi kungiyar 'yan jarida mai kula da sha'anin tsaro da kwanciyar hankali rgpce ita ce ta shawarci hukumar zaɓe akan buƙatar shirya waɗannan tararraki na ƙara kusantar al'umma a fara daga shugabannin addinai in ji sakataren yaɗa labaranta abdulrahman sidi mun ɗauki maudu'in cewa eh, mahimmancin zaman lahiya lokacin zaɓe da kuma gudunmuwar da 'yan ƙasa ya kamata su bada na ganin cewa an samu zaman lahiya mai ɗorewa a yayin zaɓe wannan maudu'i da muka ga ya dace da wato da muka ɗauki wannan maudu'i sai muka ga ya dace mu kai wa'annan sanarwoyi ko ina har ya sa hukumar zaɓe ta ji wannan sai ta ce ai wannan abun ma nasu ne. Mataimakin shugaban kungiyar addinin Islama ta Hiya Usanna Adam Sale Ibrahim Samange a yayin wannan taro ya gargaɗi 'yan siyasar da ke da matasa don cimma wani guri nasu su ji tsoron Allah. Ko da yake ya fara ne da yi wa hukumar zaɓe hannunka mai sanda. Kafin mu ce za mu ja hankalin 'yan ƙasa sai mu ja hankalin masu zaben tukuna masu zaben idan suna so kwanciyar hankali to a yi adalci a yi adalci a ba kowa haƙƙinsa 'yan siyasa don kaga manufarka bai cika ba sai ka samu matasha wa'anda ba su san ciwon kansu ba ba su san ciwon ƙasa ba ba su so zaman lafiya sai a tada hankali don saboda ya cimma burinsa Allah ya mana tsare da irin wannan 'yan siyasa ƙasar ga tamu ce da mu da su duka ba mu da inda muke rayuwanmu mu ji daɗi sai wannan ƙasa. Hukumar ta Seni ta sha alwashin haɗa gwiwa da ɗaukacin ƙungiyoyi masu ayyukan faɗakarwa irin su RGPCE don ganin dukkan zaɓukan ƙasar ta Nijar sun gudana cikin kwanciyar hankali. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma sai jihar Filato a Najeriya. a daidai sa'ad da ake samun gidajen azabtar da yara da sunan gyara musu hali an gano wani gida da gwamnati ta tanada inda ake kula da kangararrun yara a jihar filato wakiliyar sashen hausa zainab babaji tana dauke da cikakken rahoton Yayin da masu ruwa da tsaki ke ƙoƙarin bankaɗo hanyoyin gyara wajen tarbiyyantar da yara da matasa kan turba madaidaiciya, bayanai na nuni da cewa iyaye na da gagarumin rawa da za su taka wajen ɗorewar tarbiyyar 'ya'yansu. Kan haka ne gwamnati ta keɓe wani wuri na musamman don sarrafa rayuwar yara ƙangararru waɗanda take ganin za su iya kasancewa matsala wa al'umma idan har an bar su suna gudanar da mugayen ɗabi'un da suka fara bayyanawa. Na shiga ɗaya daga cikin gidajen da aka keɓe irin waɗannan yara da shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba don jin irin laifukan da suka aikata kafin kawo su wannan wuri. Suna na Hamza Sani. To Hamza mai kai aka kawo ka nan wurin? Ni ana suspect dina ne wai na kisa. Na karɓo ya ne annin abokina. Wai ana suspect ɗin wayan wanda aka kashe ni. Me kuke a nan? a nan muna koyon sana'a ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau allah da daina fita na daina ya suna na ma'azasan an kashe abokanan mu ne guda biyu ina bacci yan banga kuma sun zo wasu wai ba za su yadda ba an da ogansu wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan zaka ji karama ni ba da rama ba amma ni ko a raina baran ya fi musu ba sunana ibrahim adamu ibrahim me kai aka kawo ka nan wurin ana tukuma na da laifin rat ne laifin rat wato fyaɗe kenan yes to shekarun ka nawa shekara na goma sha biyu ita ko wannan yarinya mai shekaru goma sha biyu ta ce ta gudu ne daga hannun kawunta daga lagos inda ya nemi yin lalata da ita sunana precious precious barnabas babana tana zama bai kuta don mama na tara su ne ya doke ni ya ba ma anku na wayin zama da shi ma anku da want to try rape me wato ya so ya yi lalata da ke yes na gudu na bar gida din to baban ki bai neme ki ba na baba na bata sai ni bai sai ni ba yanzu ba san inda kike ba na ban sai ni ba jami'in da ke kula da kangararrun Mr. Thomas Pam ya mun karin haske kan yadda suke kula da yaran akwai wanda ake kawo daga court akwai yara yaran da sun gagare yayin su su aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani na da allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari game da abinci da welfare damuwanmu shine ba yan sanda mu ne muke manajin kuma matsalolin kuma shine maganan mota da za a taimake mu da mota eh, yaran nan mun doke su sai mu kai su kotu maybe mu kai su asibiti gwamnati ta kara mana ma'aikata sheikh abubakar imam gana na kungiyar jibwis wanda ya zaɓi yin bikin sallah da yaran ya bayyana muhimmancin iyaye su rika sanya ido kan irin hulɗar da 'ya'yansu ke yi. A na zo ne saboda muna yawon sallah to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi mu yi ziyara ga waɗannan 'ya'yanmu domin mu nuna musu cewa muna ƙaunan su muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa in ka ji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita za ka dinga musu nasiya kar ku je wajen da ake taruwa da baku da wani dalili dalilan da ya ya sa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna Cibiyar gyara halin kangararrun yaran mai suna Young People's Home da ke Larantu a nan cikin garin Jos ta tarbiyyantar da yara da dama wanda a yanzu haka suke ba da gudunmowa masu alfanu wa al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To sauraron mu barkonku da warhaka, barkonku da sake kasancewa da ni. Madina Dahir mai shani a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Duba da yadda cutar COVID-19 ta mamaye duniya ta kuma hana a gudanar da ayyuka kamar yadda aka saba. A cikin makon da ya gabata mun tattauna da wani matashi mai gudanar da kasuwancinsa ta kafar intanet wanda ke sayar da yadudduka da kuma yi wa mutane ɗinki amma fa a intanet. ya bayyana mana yadda yake gudanar da ayyukan nasa duk da cewa wannan fannin nasa yana buƙatar mu'amala saboda ganin ya duka da kuma auna mutane amma a yau zai yi mana bayani kan babban darasin da cutar covid-19 ta koya masa babban darasin da wani yanayi na corona ya koya mini suna da yawa amma babban darasin da kamar shine amfanin kafafen sada zumunta ko in intanet saboda ba dan intanet ba so ban san yadda mutane za su karanci ba a wannan yanayin na kulle so saboda intanet abubuwa su sauki ko da kake so ko kana a gida za ka iya samu da aka maka galibanci ba damuwa ba to kafafen sada zumunta sun taimaka ainihin wurin ganin abubuwa sun zama mutane sauki a cikin wannan yanayin na na kulle yanda yanda na samu kaina lokacin da aka aka rufe wurare da zirga-zirga gaskiya na yi ne mara daɗi su ko da ke a garin da nake ba a yi wancan kullen na duka ba duka ba an ɗanyi wani rabin-rabin kulle ne amma wani lokaci na lokaci aka mu shiga mu kulle lokaci kaza mu buɗa lokaci kaza su kuma lokacin da aka bamu musamman lokacin da muka samu kamar lokacin sallah ne kuma mu kakin muna sai da yarka ne da ɗinki sau lokacin sallah lokacin aka ba bukatar kayan ɗinki da yawa so lokacin muke cikin kwalli babu lokacin da shan da zamu samu mu yi aiki sosai ɗan kula sosai na ɗaya kenan na biyu da zirga zirga ko da covid 19 ta zo lokacin kakin mu sun ƙare saboda akwai abu akwai wani abu da sana'a ta tufafi take so shine mutane kullum suna so suka sabon abu sau yana da kyau in kayan in jira kayan su ɗan tafi sannan ka kawo sababbi so kayan sun tafi muna ƙwarzon kawo sababbi mu sa oda ko mu zo da su kawai sai aka shiga wannan kullum su ba mu da kayan ƙasa ka shi lokacin an yi daidai lokacin sallah kuma shi ana daga daga su akwai damuwa sosai gaskiya sa'annan lokacin da aka ba mu mu shiga mu kulle a lokacin baya isan mu mu samu dama mu yi ayyuka da kamata mu yi wa mutane so dole muka samu muka amfani da wasu hanyoyin da za mu gamsar da mutane to malam abubakar ka fuskanci wasu kalubale kuwa kalubalen da fuskanta kafin covid-19 lokacin da ina sabon fara business ne a kamar sada zumunta ga mutane su kafin mutane su da kai su amince da kai su fara sayan kayayyaki online gaskiya za ka lokaci kafin wannan abu wani lokacin covid-19 ta zo wajen sabon kalubale ne saboda kacin mutum ya auna kanshi a kanshi turo maka ba kowa zai auna kanshi da kanshi ba wani mutum zai samu ta auna shi ta auna shi ba daidai ba ta turo maka sai ita ba ta iya ba ita ba ma madinkiya ba ce tura mishi kayan su mushi ba ko su matsayi mushi ko su mushi yawa na ɗaya kenan na biyu akwai da mutanen mu wasu sun jahilci ko ba su fahimci yadda wannan cutar yake ba ko kuma wasu ba su ma yadda ba za ka ce mutum ya mutum ya bi ka'idojin da kamata ya bi ku yi da shi sai ya ce shi ba zai yadda ba zai ba misali zan baki akwai wanda zai akwai wanda ya zo ana ya ce sai da shigo ya gudu ce a ya wanke hannun shi sannan ya sa face mask takunkumi sannan ya shigo yadda shi ba zai haka nan ba in dai ba zama ya shigo da saba ba mai Allah da muka saba to gaskiya shi sai dai ya fasa yankan nan a ni kuma gaskiya ba zan yadda ka shigo ba ba tare ka bi ayyukan hukuma ba saboda gurin kar liƙa mun ko ni in liƙa maka da shi ba zai dira wannan ba shi ba dira wannan mutum makala kala wani waye waye waye so haka dai mutum ya tafi muka fasa wannan cakin kafin ma kafin ma wannan ko ce bayan wannan akwai wanda ya zo dokta muna cikin tsananin tsoron cuta ya zo kwastoma mun ya wani zargi sosai ya zo lokacin nan ko kuɗi ba na saka ba ko kuɗin ma kyamarsa da nake nake ke tudu za ta ilki a kuɗi da ta zo ta same ni na ce mishi ya imar transfer ita da shi zai ba da kashi ni ba zan karɓi kuɗin shi ba fuska eh, yana da tsoro ne su wala haka baka fasa cikin nan abin bai yiwu ba yin ya biyu kenan inda eh, na shawo kan kalubalen da ke fuskanta ko in na fuskanta wani da gami ke farko kafin covid-19 su muna sabbin farawa so kawai na wani ne na dayan nuna mutane cewa wannan abun ba yaudara bane gaske ne kuma wanda suka saya suka gwada na ba misali da su aka dai muka cin hade da suka dare mu na yi gwamnatin covid-19 na ta kokarin ba da mutane na musu bayanin cewa lona hydrogen da kuma ta basuwa daidai ne a bi su a haƙuri da yanayin masu haka muski duk ba da su muke ji ba haka dai yan wata wasu mutane haka dai sanin sanin sanin har mafi yawa suka gane suka bin faɗaɗin aidojin da kamata su bi sun mai ma'amala haka abin ya kasance wasu kuma ba su gane ba. To masu sauraron mu da haka haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu da fatan kun amfana da darussan da ke cikinsa. sa. Kamar yadda kuka sani sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Sai mun sake haduwa a cikin mako mai zuwa insha Allahu. da Madina Dahiru mai shanu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. wani bincike da jaridar new york times gudanar kan makarantun kwaleji da jami'o'i 270 a amurka ya gano cewa ɗalibai da malamai 6,600 ne suka kamu da cutar covid-19 kuma daga cikinsu goma sha hudu cutar ta hallaka wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun hallaka mutane akalla goma sha uku suka kuma raunata takwas a wani harin gurneti a arewacin kamaru a yau dinnan lahadi a cewar wata majiyar tsaro da kuma jami'an yankin da su kai wa kafar labarai ta Reuters bayani. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zanga a harabar gidan Firaminista Benjamin Netanyahu a birnin Kudus da safiyar yau dinnan Lahadi. Dubban masu zanga-zanga sun yi ta gangami a babban dandalin da ke tsakiyar birnin Kudus tun daga yammacin jiya Asabar. Zanga-zangar ta birnin Kudus na ɗaya daga cikin mafiya girma tun bayan da masu zanga-zanga suka fara gangamin kiran Netanyahu ya murabus. kawo ƙarshen shirinmu a yau sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. A duk lokacin da mai sauraro ke da bukata za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin ibrahim ka garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma liyo sahibu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalam